Bismillahirrahmanirrahim. Ra'ayi. Babi na goma sha takwas. Ku yi haƙuri duk za ku ga ina ɗan delay wajen kawo muku littattafan nan. Ban riga na karanta su ba ne na ajiye yanzu kuma da na fara sai wani abin ya shigo. Ku yi haƙuri amma insha Allah ba zan ƙara tsayawa ba yanzu. Kuma sai kun yi haƙuri da muryar ina mara, to muryar sai a hankali. Allah ya sa dace. Bayan tashi daga wa'azin ne Zahra ta sulale ta nufi site ɗin Anta Zainab don tserewa cin dahuwar zaben da ta ji Umma Amarya na waya a kawo mata. Tana shan kwanar shiga sai ga Ahmad shi ma ya shawo kwanar zuwa site ɗin Hajja. Kallon kallo suka so yi. Ita tana mamakin ramar da ta ga yayi shi kuma yana mamakin canzawar da ta yi a ɗan kwanakin da bai sanya ta idanuwansa ba. Ta ƙara cika da kyau na gaban kwatance. Ina wuni yaye Hero? Ta furta cikin wani salo. wanda ita ma bata san ta yi sa ba. Ban gansa ba kam, ya amsa tare da matsowa inda take tsaye. Ja da baya ta yi ta rufe ƙirjinta da gyalen jikinta da kyau, don ganin su su ya zuba wa idanu. Uhm, to ka ni lafiya? take furtawa. Alhamdulillah, amma warke ta yi min mungun illa, dan ga ma alamu nan kin shaida da maganinki. Yana mai taɓa hakashin wuyansa da ya fito fili. Uhun ta zuranci da yake ɗawainiya da kai, ka fake da cewa kewata. Ko da yake ma na san wannan 'yan rawar kan ba za ta taɓa bari ka yi kewar wata mace ba, musamman in ta manna ka da jikinta, balle ta zuranci ya samu mahallin zama. Cafka ya kawo mata ta arce da gudu ya rufa mata baya. Ummi ta kankame jikinta na ɓari, tana shirin tambayar ta ita da waye haka Ahmad ya shigo a fasace. Harara ta watsa mashi ya juya da sauri ya fice, Dan ya san halin Ummi akan kan Zara yanzu za ta saɓa mashi. hankalin ta kwance. A nan site ɗin ta kwana ranar, washe gari ta koma site ɗin Umma Amarya ta tsare ta sai da ta cinye haɗin zaben nan ta shanye sa Ta ko ji sa dama yunwa take ji, don ta ƙi yin breakfast wurin Ummi don kunyar gulma cewar Ummi. A ranar iyayenta mata suka shirya gagarumin walima, wanda aka ci aka sha aka more, sannan suka fito suka yi ta ba da gift, kowa da irin nata. sosai suka nuna wa al'umma irin son da suke yi mata, wanda sai da hakan ya sanya ta kuka. Haka anta Zainab, ita ba sai da ta yi kuka, don hakan ya tuno mata da mahaifiyarsu. Ta san alkawarin da suka ɗaukar mata na kula da zara bakin iyawarsu ne ya sa suke nuna mata wannan irin gatan haka, fiye da 'ya'yan cikinsu. Washegari bayan saukowar sallar Juma'a, dubbannin al'umma suka shaida ɗaurin auren Dr. Ahmad da fadi mata Zahra'u a kan sadaki Naira dubu ɗari. Suna sa ɗin Zulfa da ƙawayenta ta tsinkaye guɗar wata zabiya tana jidda ɗaurin auren. Dafa bangon kicin ta yi don jin wani jiwa yana son jefar da ita ƙasa. Tare ta Hafsa ta yi ta faɗo ƙirjinta. Me haka Zara? Jikina ne ya saki daga jin sanarwar an ɗaura auren nan. Wallahi Hafsa, o oh, ai godiya zaki yi wa Allah ba wai layi ba, kamar wata 'yar maye. Ai yi riri Zulfa ta faɗo kicin ɗin da shi kuma bata dire sa ba sai cikin kunnen Zara. Rantsa idanuwanta ta yi ta kai wa Zulfa duka ta gubce gefe tana dariya. Yarinya ta zama matar aure gobe kamar yanzu ta gama shigowa layinmu. Wai Da Dama in zama ƙuda fa in je kallon dirama. Dariya su da suka kwashe da shi. Hafsa ta harari Zulfa cikin sigar wasa ta ce, Ke da yaya Ahmad ɗin ne don sai na sanar masa, kina son tsorata mashi mata, ki sa an jima ta kulle masa kofa ko? Dariya suka kuma kwashewa cike da shaƙiyanci, Zinat ta ce, zara Sizzara an jima za a sha zikirin tsakiyar dare a more, wallahi kuwa sai zikirin lada mai daɗi da wuya ba, Zubaida ta amshe. Ganin sun tasa ta gaba da iya shegensu ita kuma ta kasa ramawa, ya sa Hafsa jan ta suka fice suka bar musu wurin, suna ta yi mata dariyar mutuwar da bakinta ya yi. Ƙarfe biyar da rabi Umma mutu Maimunatu mahaifiyar Zahira ta zo ta wuce da ita Sa'id ɗin Modibo Dan yi mata nasiha. Zubaida, Zinat, hafsa tare da sauran ƙawayen zara suka haɗu suka gyara wa Zulfa ta tsaf. Ko da suka kammala magariba ta gabato, dan ko sai da suka gabatar da sallar magariba da isha'i, sannan suka rankai zuwa side ɗin Hajja, inda zara take don yi mata rakiya zuwa ɗakin mijinta. Suna fitowa harabar gidan Oga Muhammad yana isowa, duk suka gaisar da shi cikin girmamawa. ya amsa cikin fara'a tare da tambayar su gajiyar biki. Alhamdulillah suka amsa a tare, sai suka yi gaba suka bar Zulfa da mijinta. Wucewa za ta yi ba tare da ta tanka shi ba ya hanzarin kamo ta, ya hada da jikinsa ya rungume ta. Janye jikinta ta yi ta maraidaita fuska kamar za ta saka kuka. Filis ya yi ka bari na raka Zara gidan miji, kaga kowa zai je. A ce sai ni kadai ne, daɗi miji ba zan samu zuwa ba. Shiru yana kallon Yarda take hawaye kamar wacce aka doka. Wuce mu je inda in ji abin da ne yi miki min ruwan hawaye. dan Allah yi Bills ka yi haƙuri. Ba jimawa zan yi ba zan dawo dan Allah ka amince min kaji. Zulfa kin ji kowa sanin ba na son gardama ko? Nodin kanta ta yi tare da wuce shi zuwa ciki. Ran ta ɓata kuma tana kuka mara sauti. Sai da ya gama samun natsuwa da ita sannan ya so mararrashinta. I'm so sorry my baby. ke ɗin ce ta daban shi yasa ba na iya ɗaga miki kafa amma ba nufi na na cutar da ke ba mu yi wanka sai na raka ki wurin sisters naki janye jikinta ta ta miƙe sai da ta kama handle ɗin ƙofar toilet ta ce na yi nadama mara iyaka akan rayuwar da ne a baya da a ce na tattala maka martaba ta da duk ban fuskanci wuyar rayuwar sis a gare ka ba amma ba komi ko me ka yi min na yafe maka dan nima waɗanda na cuta sun yafe min kaga dole na yafe ma ni ma waɗanda suka ɓata min. Allah ya yafe mu baki ɗaya. Isowa yayi wurin ta ya janyo ta ya matse Amin Zulfa kuma in Allah ya so daga yau zan gyara mu'amalar mu. Ba za ki sake kukan su ta hanyar tursasawa na ko mugunta na ba. You are so sweet Zulfa. Making love with you is my favorite. I love you. Kankame shi ta yi cike da jin daɗin kalamansa. Daga ta ya cak suka karasa shigewa bathroom ɗin. bakinsu manne da juna. Zara ta ji kuka kamar wani uwa duniya za a kai ta, kukan da ya taɓa rayukan mutane da dama. Karfe goma aka sada ta da gidanta. Ganin yarda ta tashi hankalinta ya sa aka bar ƙawayenta su kwana da ita. Hafsa ta yi ta aikin rarrashin ta tsawon lokaci, sannan ta sarara da kuka. ta yi ta ajiyar zuciya. Su dai ƙawayenta duk mamaki ya cika su. na ganin yadda take kuka kamar wacce aka yi wa auren dole. Zaune take cikin kwalliya mai matuƙar kyau da burgewa, shiru dai tana saurare hirar sisters ɗinta. Sallamar Zulfa ya ratso falon, amsawa suka yi ta karaso ta zauna gefen Zara. Harara Zaran ta rilla mata tana mai cewa, "Ai Zulfa na san zaman da zan yi da ke, wai jiya ko rakiya ba ki yomin ba." Cikin dariya Zulfa ta ce, ki yafe min a dan mata, na bisa wuya na. fushinki kukan yaro, kaya a gidan Dr. A.A. modibo maman cinyinsu ba da jimawa ba in Allah ya so. Dundu ta kai mata ta ko same ta da kyau a baya, gantsarewa yi wash wayo Allah, dalin Zara za ta illata maka ne. Dariya suka ƙyalƙyale da shi. amsa Zulfa an gama zama 'yar gari a harkar fa abin ba sauki Wani zama 'yar gari na yi a wannan lamarin mai wuyar sabo. Uhmm, ina dai murnar Yaya ya soma tausaya min har ya yi min alkawarin bi na cikin lumana da lallami, ba zai sake yi min mugunta ba. Wow! Congratulations sis, suka faɗa a tare. Thank you my sisters. Zara ta zuba musu ido don neman ƙarin bayanin inda zancen su ya dosa. gasa da murya Zulfa ta yi, ta soma ba ta labarin wuyar da Muhammadu ya ɗanɗana mata. idanu waje take kallon Zulfa cike da tsoro. Dallaje banza daga jin labari duk ta ruɗe. Uhun Zulfa tsoro nake ji kada ni ma yaye hero ya yi min haka. Zubairu ta ja uban tsaki ta ce, kowa haka yake fama da jarabar sai dai na wani ya fi na wani. Ke kuma ita ma Zulfan ai raki ne ya yi mata yawa. Amma wallahi na san yaya Muhammad ya fi yaya Muhammad jaraba da takura ta ko ina Dan dai ban faɗa ma kowa ba ne. Kai da abin da dai sharri. Yaya Muhammad da yake shiru-shiru da shi ne zaki ki wa jaraba da rana tsaka, wallahi Ms Zinat ba sharri nake masa ba, na yi shiru ne don na san ko me ya yi min duk cikin bautar aure ne, kuma in na faɗin ba wani amfani hakan zai min ba, haka ne su zancen ki gaskiya ne, ni ma da na faɗa muku abin ne ya ishe ni, kuma wallahi Yaya ya fi na ina ga aure zan ba shi shawara ya kara kawai, Jiwo fi dai, Zinat ta ce mata hakan cike da takaici. To ya kuke so in yi da raina ne in ban ce ya ƙara auren ba? Duk da ban san komi game da lamarin ba amma dai kada ki ɓullo masa da wannan zancen, ki ƙara jajircewa don kin san dama soja sai da makaman yaƙi aka san shi. Zara ta ce hakan tare da langabar da kai gefe. Dariya suka kwashe da shi ganin yadda take magana cikin maraicewa. Haka suka kasance cikin ba wa junansu shawarwari a kan lamura da zamantakewar aure ke kunshe da shi nau'i-nau'i. Ita dai Zara a idanu take ta bin su da shi, don ba ta san dawan garin ba, sai da suka kara tsaftace mata gidan ta tsaf yana ta zuba kamshi mai gamsarwa, sannan suka silale suka tsere. Bayan sun mata wayo sun ce ta shiga wanka ta fito su shirya mata sannan su wuce, ko da ta fito ta tadda sun gudu. marmashi tai tana girgiza kai don dama ta raya guduwa za su yi, tunda ta ga Zulfa ta zalzala da ta yi wanka. Tana zaune saman sallah ya turo ƙofar bakinsa ɗauke da sallama. Amsawa ta kanta yana kan dala'ilil khairar da take tilawar satan bayan idar da sallar ita ke bitar. A sanni ya iso ya ajiye ledar da ke hannunsa a gefe. Sunkuyo waye, ya leƙa a shafin da take kai. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin midadan kalimatuka sallallahu alaihi wa sallam. ta amshe bayan ya dasa aya a salatan da ya karanto daga cikin littafin. A tare suka kalli juna dauke da murmushi. Miƙewa tsaye ya cire rigar da kake shaddar da ke jikinsa mai ruwan toka tare da wandonsa. Kawai da kai ta yi da sauri gabanta na dukan tara tara don ganinsa haka. Ba sirrin ya shiga bai jima bai fito daure da alwala. Jallabiya fara sanya ya duba alƙibla yana mai cewa da ita bismillah. Bayan sun idar da sallar nafilar tare da shafe addu'a, sai ya juyo ya mata tambayoyi game da addini, ta rinka ba shi amsa a sanyaye. Kazar da ya shigo da ita ya juye a filas suka ci suka yi nak, sannan suka kora da Amstel Drink mai sanyi. Ita ta tattara kayan da suka bata ta kai kicin, ko da ta dawo ya fita da ɗin zuwa nasa. Don haka ta a gaggauce, ta sanya nata mai kauri na riga da wando amma wandon gajere ne iyakarsa labs Sinata ta shafa jikinta da humra mai asalin kamshi ta kara da buri spray, ta kashe kulob ɗakin yi ruhu sosai, ta ɓata lokaci mai tsawo tana addu'a sannan ta shafa dukkanin jikinta, ta ja bulankin ta rufe jikinta rufe har kai, barci take fatan ya ɗauke ta amma ba ta ga alamun zai zo ba. numfashi ta ja ta fesar tare da fito da kanta waje daga cikin bargon a can ƙasan zuciyarta ko addu'a take Allah ya sa kada Ahmad ya dawo ɗakin ta Allah ya sa ya yi kwanciyarsa a can nasa ɗakin tana saka a sake a tsaye bacci gaba da ita cikin barcin ta je yana hura mata iska cikin kunne zuwa can kuma ya kama belan da ake sanya yari ya so matsotsa Saƙon ya so ma yin tasiri a jini da jijiyoyinta amma ba ta son ta motsa ya gane ta farka, a sannu ya zuge zub ɗin gaban rigarta ya sauke hannayensa saman bobs ɗinta ya matsa su kaɗan, a tare suka sauke ajiyar zuciya, dariya ya saki tare da sakar mata a wuya, cikin kunnenta ya zara harshensa, ta yi zullo tana ƙwace jikinta ya rike ta gaba.